lokaci abokin tafiya Ginshiƙin sani ilimi tukunyar ƙarfe ta yi daban da ta kasko kazalika rumfar jahili ta yi daban da ta malam shirin rumfar afirka shiri ne da ke haskaka abin da ke duhu da hasken ilimi ta fannoni da dama cikin tattaunawa da masana da muhimman batutuwan da suka shafi addini al'ada zamantakewa harkokin lafiya mutunta juna da kiyaye doka da oda sharaɗin zama cikakken ɗan ƙasa na gari rumfar afirka rumfar ilimi ɗungurungun shakundum rumfar alkhairi ku kasance tare da ni naku sani musa magawata a cikin shirin rumfar afirka podcast